sunana jamilu ubale hura bana gaskiya ba a rigima komai game da soda mai tunda bana akwai mai gaskiya ana harka kasuwa lafiya ba komai wannan sallar kirsimeti din gaskiya bai zo a wani rudani ko wani abu ba bara an yi wahala mai bara daidai kirsimetin bara amma bana kuma allah bai kawo kin san komai allah ne ke kawo kawowa sunana christian jaba yadda yake man petrol shekara nan gaskiya da dan jima shekaru daya ba mu samu irin wannan ba mu da gaskiya da daya muna farin ciki ga wannan gwamnati yadda ta kawo mana shi haka muna roƙon allah allah ya ba mu cin gaba ya zama kasa mu ta kara gyaro haka nan Yadda mutane suka rika bayyana ra'ayoyinsu kenan akan yadda aka samu wadatar man fetur a ƙarshen wannan shekara, saɓani yadda aka samu ƙarancinsa a bara. Wane mataki ne aka ɗauka na shawo kan ƙarancin man? Shugaban ma'aikatar man fetur ta Najeriya, mai kantika can labaru, ya yi bayani. Babban abar da muka yi ita ce mun tabbatar da cewa muna da mai yadda ya cika duka tankunan da muke da su kuma muna da wasu ma a jiragen ruwa a yanzu da muke magana kuma a wancan lokacin mun samu makiyar gwamnati makiyan al'umma makiyan 'yan najeriya da suka dinga kwashe mai ina ma shigowa da shi suna saya sai su je su boye da sauransu to muna nan tare da jami'an tsaro da kuma ma'aikatan da suke tabbatar da cewa duk man da aka shigo da shi an sai da shi yadda ya kamata wato mutanen DPR ta ma agency ce ta karkashin eh, ministry din man fetur muka ga cewa muna ta shigowa da man nan yadda duk abin da suka kwashe suka je suka boye sai dai su sha shi don man muka yalwatar da shi ta ko'ina suka ga ba yadda suka iya mun wayi gari yadda yake suka dinga fitowa da man nan suna sai da shi kasa ma da 140 kowace lita mun ga lokacin da suka dinga sayar don su samu kuɗin su ya dawo to kuma sun ɗauka cewa wannan karon ma za mu yi bacci to a yanzu da nake miki magana ina da man da ya sama da lita biliyan uku wannan lita biliyan uku ko da ba mu shigo da digo ɗaya na mai ba zai kai mu kwana 60 a ƙasar na ana sha kuma ba a samu makon rashin mai ba don ka har ƙarshen zaɓe da za a yi da yake zuwa cikin february in allah yarda muna da isasshen mai kuma ba cewa ne zan daina shigowa da mai zan ci gaba da shigowa da mai don mai gida shugaban ƙasa ya ba mu ƙarfi da ƙarfe na shigo da man. To sai dai duk da wadatan man da aka samu a bana bai hana masu motocin sufuri ƙara kuɗin mota ba. Kamar yadda jami'in ƙungiyar ma'aikatan sufurin motoci na ƙasa wato NURTW a tashar Apo da ke cikin garin Abuja, Muhammad Waziri ya yi ƙarin haske. An samu bambanci wani wurin dama ana ɗauka dubu uku ya dawo dubu uku da ɗari uku ko da ɗari biyar duk tana kasancewa. To an yi ƙari kenan. Sakamakon kaya da fasinja za su zo da shi dole zai zamanto ba zai ɗauku ba sai sun ƙara kuɗi saboda kayan abinci ne kayan nauyi ba wai an ƙara kuɗin mota saboda ko wuyan mai ko wadatuwar mai ba ba wai an ƙara kuɗi don haka ba ne saboda yanayin yadda abubuwa dai suka caccanza daga kayan mota ɗin zuwa wasu abubuwa dai wanda mutum zai tafiyar da ƙarfe ya je ya dawo abin jira a gadi shine matakin da gwamnati za ta ɗauka wajen shawo kan ƙungiyoyi masu zaman kansu da suka ce suna bin gwamnati kuɗaɗen dako wuri na gugan wuri har naira biliyan ɗari takwas saboda a ci gaba da samun man fetur a ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.